Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas kenan da rabi agogon Ghana yau Litinin 12 ga watan Satumba shekarar 2022. to yayin da kotun ma'aikata ta fara sauraron karar da gwamnatin tarayya ta shigar da kungiyar malamai ta asu masu ruwa da tsaki ciki har da iyaye sun fara tofa albarkacin bakin su kan wannan rikici da ya kici ya cinyewa daga cikin matakan da ya kamata a ci dama ɗauka domin kawo sulhu ko kuma kawo maslaha ko kuma karshen wannan takaddamar da ake ta yi to sai mu dauka cewa zuwa kotun kamar wata gaba ce aka zo da hakan yake da mahimmanci ga bangarorin hukumomin tsaro a jihar anambra da ke kudu maso gabashin najeriya sun yi karin haske kan harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan ayarin motocin sanata ifani uba za ku ji karin bayani muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda sani sha'ibu malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urorin lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani saƙo da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa ta Twitter a yammacin jiya Lahadi, ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zaporizhia da Donetsk da kuma Sumi. Dakarun Ukraine sun yi ikirarin samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan a yankin Kharkiv, ciki har da kwato birnin Izium da sojojin Rasha suka yi amfani da shi a matsayin muhimman sansani da wurin tura kayayyaki. Babban hafsan sojan Ukraine, Janar Valery Zaluchny ya ce Ukraine ta kwato kimanin yan kilomita dubu uku daga hannun dakarun Moscow tun daga farkon watan Satumba. ya kuma ce sojojin ukraine a yanzu suna tazarar kilomita 50 daga kan iyakar kasar da rasha a karon farko sarkin birtaniya charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau litinin a matsayinsa na sarkin masarautar takaitaccen jawabin da ya yi a gaban 'yan majalisa kusan dubu daya da baki a zauren taron su da ke westminster a birnin london na zuwa ne bayan da 'yan majalisar suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu Charles da matarsa Camilla daga baya sun je Edinburgh a yau Litinin, inda sarkin ya haɗu da sauran 'yan uwansa guda uku. Don bin jerin gwana akwatin gawar mahaifiyarsu zuwa majami'ar St. Giles Cathedral. Za a ajiye gawar sarauniya Elizabeth a babban majami'ar inda za a ba jama'a damar yi mata ganin ƙarshe. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa Gwamnatinta ba za ta fara wani yunkurin neman mai da New Zealand jamhuriya ba bayan mutuwar sarauniya Elizabeth ta biyu. Arden ta ce tana tunanin New Zealand za ta zama jamhuriya nan gaba, kuma ta yiwu hakan zai faru a lokacin mulkinta. Amma a yanzu akwai batutuwan da suka fi muhimmanci da gwamnatin za ta mai da hankali a kansu. Wannan shine karan farko da aka ji Adan ta yi magana a kan muhawarar mai da New Zealand jamhuriya tun bayan mutuwar sarauniya Elizabeth. A baya dai Adan ta nuna goyon bayanta a kan kasar ta zama jamhuriya a nan gaba. A ƙarƙashin tsarin yanzu, mai mulkin Birtaniya shine kuma shugaban ƙasar New Zealand, wanda wani mai rike da mukamin gwamna janar ke wakilta a New Zealand ɗin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin Iran ta bayyana cewa a shirye take ta haɗa kai da hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA e a takaice. Tana mai cewa yayin da ƙasar ke da nauyin da ya rataya a kanta tana kuma da haƙoƙi. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Nasir Kanani ya faɗawa manema labarai cewa Iran na sa ran ganin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kwamitin gudanarwarta sun ɗauki matakai masu ma'ana. A yau Litinin, kwamitin ya fara tattaunawa a kan batutuwa da yawa da suka shafi harkokin nukiliya a duniya, ciki har da damuwa game da shirin nukiliyar Iran. Hukumar ta IAEA e ta nemi Iran ta bayar da sahihiyar amsa game da kasancewar barbashin sinadarin uranium da aka hada a wasu wurare uku da kasar bata taba ambata ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To jim kaɗan bayan da kotun ma'aikata ta Najeriya ta ɗage ci gaba da sauraron ƙarar da gwamnatin ƙasar ta shigar a kan ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU kan yajin aikin da ta shafe kusan tsawon watanni bakwai ƙungiyar na yi. Masu ruwa da tsaki ciki har da iyaye sun fara tofa albarkacin bakin su kan al'amarin inda suka ce ya kamata gwamnati ta tausaya wa ɗalibai. daga abuja wakilinmu halima abdulra'uf na dauke da karin bayani A ranar Alhamis takwas ga watan Satumbar da muke cike ne gwamnatin Najeriya ta tunkari kotun masana'antu ta Najeriya da ke zamanta a birnin Abuja inda ta buƙaci kotun da ta bada umarni ga kungiyar ASU ta janye yajin aiki da mambobin kungiyar su koma bakin aiki sannan su ci gaba da tattaunawa don warware rikici da ke tsakanin bangarorin biyu kamar yadda daraktar yada labarai da hulɗa da jama'a a ma'aikatar kwadago Olajide Oshundu ya bayyana a cikin wata sanarwa a yayin da malaman na jami'o'i suka ce a lambaran sai gwamnati ta biya musu su bukatu sannan su janye yajin aikin su masu ruwa da tsaki na ganin cewa sunana rukaya ayuba adamu ne marubuciya ce sannan mawallafiyar mujallar kallabi to sai ba wani abu mamaki a ciki saboda misali sai mu ce kamar abu ne ya ci ya cinyewa kuma ana neman maslaha to tabbas a kowane lokaci da ake neman maslaha akwai yadda ake iya warwarewa kuma duk matakan da ya kamata a ce an bi na warware matsala ko ta dama tana daga ciki ko da tsakanin mutum da mutum ne bari a ce kungiyoyi da suka shafi dubunnin al'umma kuma kowanne na da hakkin da ya kamata a ce an kare mishi wanda dokar kasa ce dama ta ba wa kowane bangare da yake ganin ba a mishi adalci din ba ma damar ya nemi hakkin shi daga cikin matakan da ya kamata a ce dama an ɗauka domin kawo sulhu ko kuma kawo maslaha ko kuma ƙarshen wannan takaddamar da ake ta yi to sai mu ɗauka cewa zuwa kotun kamar wata gaba ce aka zo da hakan yake da mahimmanci ga bangarorin da kuma ganin yadda al'amura suke ta tafiya tun daga sanda aka fara wannan rikita-rikita zuwa yanzu abin da yake da mahimmanci gare mu baki daya shine mu duba mu ga cewa ƙasar nan mu ce gabaki daya mu mm. dukkanin bangarorin guda biyu a kasar suke sannan ƙasar ake neman wa mafita. Awwal Musa rafsan jani dan gwagwarmaya mai tabbatar da kare haƙƙin bil'adama yaƙi da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya ne. To gaskiyar magana da shi eh, waɗanda suke jagoranci jagorantar Najeriya da 'yan Najeriya yanzu yawancin su sun amfana da ilimi a Najeriya amma kuma ba sa ƙaunar waɗanda suke baya su masu amfana lokacin da suke karatu an ba su damar da za su yi karatu daga gida har kasashen waje kuma an ba su tallafin da yake ya cancanta a ba su a lokacin yanzu kuma maimakon su masu tabbatar da kan cewa yara da samari da suke yawo suna makaranta kuma a kyautata malamai su da kansu salararsu su sun ki wannan mugunta ce wannan rashin adalci ne kuma wannan abin yana shafar mutanen arewa ne saboda su mutanen kudu yawancin su suna da damar da za su tafi kasashen waje karatu kuma yawancin su suna da kudaden da za su je su yi makarantu waɗanda ba na gwamnati ba to abin bai ban mamaki ba inda jami'an gwamnati suka yi suka nuna ba ruwan su da ilimi a najeriya ko bunƙasa ilimi ko kuma dawo da darajar ilimi ko kuma taimakawa 'yan ƙasa ilimin da yake ya dace su samu a bangaren iyaye kuma Malama malami martala ta ce iyaye sun shiga damuwa matuka. Gaskiya wannan al'amari dai ba daɗi saboda yara ma har sun manta cewar ma su 'yan makaranta ne tun ana tunanin cewar da an koma za a ce za a yi jaraba suna ɗaga littafi yanzu sun daina ɗaga littafi. Gaskiya muna cikin damuwa matuƙa gaya da irin wannan yajin aiki ko ina an ja turjiya kowa ya ƙi yadda da kowa a cikin su gashi abin inda ya kai su an ce wai iyaye mu mu ba su haƙuri mu kira su to kuma mu kamar sai muke ganin abubuwan nan ba mu suka shafa shafa ba dama tsakanin asu ne dai da gwamnati ba mu cikin da zamu shigo sai dai mu ta addu'a Allah ya sasanta su amma gaskiya yajin aikin nan yayi tasiri sosai akan yaran mu zaki ringa gani a Facebook haka zaki ga yara suna faɗan maganganu wanda babu daɗin ji wani yana cewa asu kuna tunanin yanzu muna ko tunanin zuwa makaranta ne ko wasu mu ma mun koma shaye-shaye wasu mu mun koma kwacen waya kuma irin waɗannan abubuwan duk suna iya faruwa saboda zuciya ba ta da kashi to sasanta wannan rikici dai ita gwamnati ta san cewar ita ce uwa a wannan al'amarin saboda haka ya kamata ta dube su sosai ta ga ko da ba za ta iya gaba ɗaya ba abubuwa masu muhimmanci a ciki sai a zaɓi waɗanda suke ko da kaso hamsin ne ko sittin a biya musu buƙatar su. Kotun da ta ɗage sauraron ƙarar da gwamnati ta shigar akan ƙungiyar ASU ɗin zuwa ranar Juma'a sha shida ga watan Satumbar nan don ci gaba da sauraro. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To jami'an tsaro a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun tabbatar da mutuwar 'yan sanda biyu da wasu fararen hula da dama. A harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan ayarin motocin sanata Ifeanyi Uba. Harin wanda wasu rahotanni suka ce 'yan sanda shida ne suka mutu ya faru ne a daren ranar Lahadin da ta gabata. Daga Fatakwal ga rahoton da lami Abubakar Sakut ya aiko mana. a baya-bayan nan ne dai wasu 'yan bindiga suka kai hari kan wani jerin gwanon motoci na ɗaya daga cikin sanatoci a jihar anambra da ke yankin kudu maso gabashin najeriya wato sanata ifanyi oba a karamar hukumar injikoka da ke jihar harin dai da aka tabbatar da cewa ya yi muni matuka domin ya yi jallin kashe akalla jami'an tsaro na 'yan sanda shidda da kuma jikkata wasu fararen hula da dama ko da yake dai hukumomin tsaro a jihar ta anambra sun ce alkalaman da suka samu musamman na waɗanda suka mutu jami'an tsaro biyu ne kacal dsp ikenga ya tuciku antonia shi ne mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar anambra the commissioner of police in the person of cph engechen personally led the operatives to the scene and uh, the situation was monitored yana cewa ne tuni kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar anambra ya ziyarci inda uh, wannan lamarin ya afku kuma kawo yanzu al'amura sun koma daidai sai dai kuma jami'anmu biyu sun rasa rayukansu wasu kuma da dama sun jikkata amma kuma suna samun kulawa ta musamman a asibiti haka kuma makaman da 'yan bindigan suka yi awon gaba da su mun kwato su wannan harin dai da ya auku ya sake saka fargaba ga mutanen kudu maso gabashin kasar kuma harin na zuwa ne a daidai lokacin da aka shirya tsab domin karbar bakuncin shugaban najeriya muhammadu buhari da zai kawo ziyara a jihar imo a ranar talata gama abinda wani ganau ke cewa alhaji garba haruna sarki hausa oka ma bayanin da zamu iya cewa da shine sai dai mu kira shugabanni game da maganar tsaro dan wannan abu ne wato wanda ya ba jama'a mamaki sanato ne da 'yan sanda a bayansa a ce kuma hakan ya faru a cikin gari ba kuma daji ba ita ma wannan da ke da suna coma kuma makwabciyar inda lamarin ya faru ta ce We are not happy for what happened last night in our community in Injikoka local government. Tana cewa ne sunana na Choma kuma ba mu ji daɗin abin da ya faru ba a daren jiya musamman a garin al'ummomin Injikoka inda wasu 'yan bindiga suka kai hari kan ayarin motocin sanata Ifanya Uba a yayin da muka tabbatar da mutuwar mutane shidda wannan lamarin da ya kara samu cikin wani mawuyacin hali muna kira ga hukumomin tsaro da su ɗauki matakan da suka kamata ranar talata goma sha uku ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu rana ce da jagoran kungiyar nan ta ipoc wato musa na mandikanu zai sake gurfana a gaban kotun kasar haka kuma kungiyar ta ipoc ta ba da sanarwar cewar ranar talata za a yi zaman dirshe a gida wannan zaman gida dai na dole in ji kungiyar ta ipoc ta ce za a yi shi ne a kan dalilai guda biyu dalilin farko shine kan shugabansu da ke fuskantar shari'a a gobe talata dalili na biyu shine cewar shugaban najeriya muhammadu buhari zai kawo ziyara a yankin na kudu maso gabashin kasar kungiyar dai ta ipop da ke zaman haramtacciya a kasar ta najeriya ta ce ba za a yi zaben shekara ta 2023 ba haka kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ta nuna matukar fargabarta akan gudanar da zaɓe a wasu sassan ƙasar sakamakon ƙalubalen tsaro lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya ta yanzu kuma ga rahoto na musamman Duniya ta imantu game da rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wacce ta rasu a makon jiya. Al'ummar ƙasar Ingila sun shiga cikin jimami, kewa da kuma alhini game da rasuwar nata. Waɗannan kalamai suna kunshe ne cikin jawabin da Prime Ministan ƙasar Ingila Liz Truss ta yi wa zaman majalisar ƙasar jim kaɗan bayan mutuwar. Her late Majesty Queen Elizabeth II was one of the greatest leaders the world has ever known. She was the rock on which modern Britain was built. Ta ce marigaya sarauniya Elizabeth ta biyu tana ɗaya daga cikin mashahuran shugabannin ƙasashe da duniya ta taɓa samu. Ita ce ginshiƙin da aka gina ƙasar Burtaniya a kai. She came to the throne at just 25 in a country that was emerging from the shadow of war. She bequeaths a modern, dynamic nation that has grown and flourished under her reign. ta ce mm, ta hau karagar sarautar ingila tana da shekaru 25 a duniya a daidai lokacin da kasar ke cikin jimamin yakin duniya na biyu da aka kammala ba da jimawa ba ita ce ta shata da dawalin da birtaniya ta kai ga matsayin da take yanzu a idanun duniya ta ce sarauniya ita ce ta ƙungiyar kungiyar commonwealth wato kasashe renon ingila ta kuma rike kasashe goma sha biyar a matsayin shugaban kasarsu kana kuma ta su sadaukar da kai wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da haɗin kai tsakanin ingila scotland wales da kuma ireland ta arewa and as we meet today We remember the pledge she made on her 21st birthday to dedicate her life to service. The whole House will agree. Never has a promise been so completely fulfilled. muna tunawa da alkawarin da ta yi a lokacin da take bikin cika shekaru 21 da haihuwa na sadaukar da kai ga yi wa ƙasa hidima shakka babu wannan majalisa sun shaida haka gaba ɗaya sai suka amsa. Sarauniya ta yi zarra a fagen diplomasiya domin ziyarar da ta kai zuwa ƙasar Afirka ta kudu inda ake mulkin nuna wariyar launin fata da kuma Island ya nuna zahiri irin basirar da alamata wajen warware takaddama da kuma rashin jituwa tsakanin al'umma. ta kuma ziyarci kasashe sama da ɗari a zamanin da take mulki. Ko da lokaci kasa ne sarauniya cike take da alfahari da wannan ƙasa ta mu Ingila har ya zuwa lokacin mutuwarta. Ko a kwanaki uku gabanin rasuwarta, sarauniya ta gayyace ni Fadatta, inda muka yi magana kan kafa sabuwar gwamnati don in kasance prime minister ta goma sha biyar da suka yi aiki a karkashin mulkinta. rasuwarta ya jefa mu cikin wani mawuyacin hali to amma a yau muna nuna wa duniya cewa babu wani abin damuwa nan gaba kuma muna yin ta'aziyya ga iyalanta tare da yabawa ayyukan da ta gudanar bisa ga wannan mulki kuma muna yin mubaya'a ga sabon sarki. Sarki Charles na uku yana da gagarumin aiki a gabansa. Na yi farin cikin ganawa ta da shi tare da yi masa ta'aziyya. Duk da halin makokin da yake ciki, hankali da tunaninsa na nan akan aikin da ke gabansa, wanda tuni ya nuna hazaƙa a fagen kare gandun daji da kuma dabbobin dawa ilimi da kuma harkar diflomasiyya wanda ya kware a kai saboda haka wajibi ne mu nan mu ba shi goyon baya tare da sadaukar da kai don ya ci nasara cikin jawabin sa ga al'ummar kasar sarki charles na uku ya ce yana cike da jimami tare da alhini da kuma begen wannan babban rashi da muka yi Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. And we owe her the most heartfelt debt any family could owe to their mother for her love, affection, guidance, understanding, and example. mahaifiyata babban abin so da ƙauna gare ni sarauniya ta kasance jagora abin koyi gare ni da iyalina sabili da irin kyawawan ɗabi'u da hazaƙa da sadaukar da kai da ta nuna da kuma irin ƙauna da ta nuna mana wanda ya zama madubi a gare mu sarauniya ta gudanar da kyawawan ayyuka shi ya sanya ma ake ta jimami da begenta a ko'ina cikin duniyan nan As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. aiki na kamar duk yadda take yi a baya abin da ya rage gare ni na rayuwar duniya zan kula da ko al'umma wannan ƙasa namu a ko ina suke kuma cikin mutunci da karama my life will of course change as i take up my new responsibilities it will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues. Ce a yayin da na karɓi ragaman mulki, rayuwata ta canza. ba zan iya gudanar da ayyukan da na saba yi ba to amma na yi imani cewa waɗanda za su gaje ni za su ci gaba da tafiyar da aiki kamar yadda ya kamata sarki charles na uku ya kuma yaba wa uwar gidansa kamala wanda ya ce za ta ci gaba da gudanar da wannan sabon aiki da ke gabanta wanda ta ne ta fara yin su wajen shekaru goma sha bakwai lokacin da muka yi aure. Daga nan sai Sarki Charles ya yi naɗin sarauta. As my heir, William now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke of Cornwall and takes on the responsibilities for the Duchy of Cornwall. Today, I am proud to create him Prince of Wales, Wusog Cymru, the country whose title I've been so greatly privileged to bear. With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the marginal to the centre ground where vital help can be given. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. Dana Williams ya gaji matsayin da na rike a yau na naɗa shi Yariman Wells. Tare da matashe Catherine za su ci gaba da ba da tasu gudunmuwar ga ci gaban ƙasarmu. Ya kuma yi fatan alheri ga ɗansa Hari da kuma matarsa Hegan waɗanda yanzu suke gudanar da rayuwarsu a ƙasashen waje. Shin ko yaya duniya ke kallon jawabin Sarki Charles na uku? Farfesa Abdullah Uba Adamu masani ne ga tarihin masarautar hausa ga abin da ke cewa to alhamdulillah wannan bayani da sarki charles na uku ya yi ya ratsa ya ratsa saboda ya riga ya nuna cewa shi fa masanin al'amuran yau da kullum ne kuma a lokaci guda masani ne na cewa yanzu fa rayuwarsa dole ta canja kamar da shi da kansa ya faɗa kuma dole ne ya zamanto cewa duniya yanzu an tattaro abubuwa wuri daya duniya ta riga ta canja fahimtar da mutane suke da shi na masarauta ya bambanta da na da na yau a yanzu an riga an fahimci cewa dole masarauta dai ita ce alkibla ta rayuwar mutane ba inda za a zauna babu masarauta kasar da ba ta da masarauta to ba ta da alƙibla to ingila tana da wannan sauran kasashe ma suna da wannan so shi sarki charles na uku yana da magagarumin aiki a gabansa na tattaro wannan masarauta ta ingila da kuma kada inganta ta ta karfafa ta da kuma sa ta sake karbuwa takamaimai ma a zukatan matasa wanda suke ganin cewa ai lokacin masarauta ya riga ya wuce gaskiyar magana yanzu ne ma lokacin masarauta saboda yanzu ne ake neman abin da ta ce wato dogaro ga kai identity professor uba abdullahi masani ga harkokin tarihi da kuma harkokin yau da kullum na duniya. To alhamdulillah wannan bayani da sarki Charles na uku ya yi ya ratsa ya ratsa ta saboda ya riga ya nuna cewa shi fa masanin al'amuran yau da kullum ne kuma a lokaci guda masani ne na cewa yanzu fa rayuwarsa dole ta canza kamar da shi da kansa ya faɗa kuma dole ne ya zamanto cewa duniya yanzu an tattaro abubuwa wuri daya. Duniya ta riga ta canja fahimtar da mutane suke da shi na masarauta ya bambanta da na da na yau a yanzu an riga an fahimci cewa dole masarauta dai ita ce alkibla ta rayuwar mutane ba inda za a zauna babu masarauta kasar da ba ta da masarauta to ba ta da alƙibla to ingila tana da wannan sauran kasashe ma suna da wannan so shi sarki charles na uku yana da magagarumin aiki a gabansa na A tattaro wannan masarauta ta ingila da kuma da inganta ta ta karfafa ta da kuma sa ta sake karbuwa kameme ma a zukatan matasa wanda suke ganin cewa ai lokacin masarauta ya riga ya wuce gaskiyar magana yanzu ne ma lokacin masarauta saboda yanzu ne ake neman abin da a ce wato dogaro ba kai identity professor uba abdullahi san shahab malafashi murya amurka daga Katsina a Najeriya. To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Da alama an sami cimma daidaito tsakanin shahararren dan wasan kasar Morocco Hakim Ziyech da hukumar kwallon kasar. a yayin da rahotanni suka ce an saka sunansa a wasannin sada zumunci da kasar za ta buga da kasashen chile da paraguay a can baya dai ziyek ya bada sanarwar ficewa daga bugawa kasarsa wasa sakamakon takaddamar da ta kunno kai tsakaninsa da tsohon mai horar da 'yan wasan kasar vahid halil holzik takaddamar da ta yi sanadiyar tsohon kocin ya fitar da shi daga cikin 'yan wasan kasar da suka fafata gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2021 da ta gabata lamarin da ya sa shi kuma dan wasan ya bayyana yin murabus daga bugawa kasarsa wasa baki daya to sai dai kuma Hali Hozik bai sha ba domin kuwa hukumar kwallon kasar ta sallame shi a watan agustan da ya gabata tare da mai gurbin sa da walid regragui nan take kuma sabon kocin ya shiga hidimar sasantawa da dan wasan a fafutukar ke barakar da aka zargi tsohon kocin da haddasawa a kungiyar kwallon kasar a najeriya kuma yar damuwa ce ta shiga hukumar kwallon kasar ta nff a yayin da aka ba da rahoton cewa dan wasan gaba na kasar sadiq umar zai iya kwashe tsawon kakar wasanni bai dawo taka leda ba sakamakon rauni da ya samu sadiq ya sami raunin ne a yayin da yake buga wa kungiyarsa ta real sociedad wasa ta gasar la liga da getafe a jiya lahadi lamarin da ya sa ma aka sauya shi a wasan kungiyar ta fitar da sanarwa cewa dan wasan mai shekaru 25 ya sami raunin karyewar jijiyoyi wanda ya kai ga sai an yi masa tiyata wanda kuma ke nufin ta tayu ba zai iya sami damar dawowa taka leda ba har ya zuwa ƙarshen wannan kakar wasanni wannan yanayi kuma ya haifar da damuwa a hukumar kwallon kafar najeriya ta nff kasancewar za ta rasa ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasanta na tsawon lokaci a daidai lokacin da take kokarin magance koma baya da take fuskanta a ingila kuma tsohon dan wasan gaba na chelsea diego costa ya sake dawowa fafata gasar premier a yayin da ya koma kungiyar wolves dan wasan mai shekaru 33 ya kasance babu kungiyar taka leda tun sa'ad da ya bar atletico mineiro ta kasar brazil a watan janairu ya yi zama chelsea ne tsakanin shekara ta 2014 da 2017 inda ya sami lashe gasar premier har sau biyu kafin wani rikici da kocin kungiyar na lokacin antonio conte ya yi sanadiyar komawarsa a tsohuwar kungiyarsa ta atletico madrid ta kasar spain a ɗaya ɓangaren kuma rahotanni na nuni da cewa shahararren ɗan wasan ƙasar portugal da ke taka leda a ƙungiyar manchester united ta ingila cristiano ronaldo ya sami gayyata mai yawa ta komawa taka leda a ƙasar saudi arabia bayan da ya kasa samun wata kungiya a nahiyar turai Tun kafin somawar wannan kakar wasannin ne ronaldo ya fito karara ya bayyana wa kungiyar ta united bukatar sa na sauya wajen taka leda musamman yana mai kwaɗayin komawa inda zai sami buga gasar zakarun turai tuni dai da aka bada rahoton cewa wasu kungiyoyin kasar saudiya sun soma zawarcin ronaldo tare da goyon bayan hukumar kwallon kasar an ruwaito shugaban hukumar kwallon kasar ta saudiya yasir al-misehal yana cewa suna bukace da ganin ronaldo ya koma kasar da kalle leda domin kuwa hakan zai matukar bunƙasa lamuran wasan kwallon ƙafa a kasar murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice jami'an ukraine sun zargi rasha da kai hari kan manyan na'urar lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani sako da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafin Twitter a yammacin jiya Lahadi. Ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zafirijiya. A karon farko sarkin Birtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau Litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. takaitaccen jawabin da ya yi gaban 'yan majalisa kusan dubu daya da baki a zauren taron su da ke westminster a birnin london na zuwa ne bayan da 'yan majalisa suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa sarauniya elizabeth prime minister kasar new zealand jacinda ardern ta faɗa a yau litinin cewa gwamnatinta ba za ta fara wani yunkuri na neman mai da new zealand jamhuriya ba bayan mutuwar sarauniya elizabeth ta biyu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Kada manta ko da shi muna nan a shafin mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com idan ana neman labarai da dumudumin su kazalika a iya shafukan shafukanmu na Twitter, Facebook, Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. yanzu kan a madadin maryam doda wacce ta taya ni gabatarwa sai julie leathers gershon da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu zainab ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wunin lafiya